Assalamu alaikum jama'a muna dai daɗa cini akan gidan masu rangwamen hankali da muka je kwanaki muka gano halin da suke a ƙauyen yakasan bici da ke karamar hukumar bici ta cikin jihar kano mata iyaye ne mata a duk inda suke mace uwa ce a tallafa musu me kaɗan me yawa baya kaɗan baya yawa taimako jama'a kowa ya ga dai halin nan matan nan babu suturu isassu a jikinsu babu isasshen abinci da zai gina musu jiki babu kayan alatu na tsakar gida ma'ana su tsintsiya su bokitin wanka su wane ne da abin da wasu sani da ya mace tana amfani shi a cikin gidanta ba su da shi to a tallafa ana roƙon al'umma dan Allah dan annabi a tallafa da abinda za mu sai musu kayan abinci mu kai musu mu sai musu suturu da za su saka a jikinsu mu kai musu mu sai musu duk abin da idaci mai sanya tallafa kamar kullum dai don bank details shi shine da so entertainment zenith bank 1016-112097 sai kuma masu su tabbatar da cewar dai a eh, ni ce nake wannan video recording din akwai lambar waya da kuma da su turo da abinci wanda ba kuɗi za su bada ba sai su buga wannan lamba don su je a inda muke sai mu faɗi inda za a kawo mana ko kuma mu je mu karɓa lambar waya ce 080-2266-8832 Allah ya ba ku ikon taimakawa a taimaka bayan Allah a taimaka wa marasa hankalin nan Allah ya ba da